sunana malam bello mai rafani sokoto ok to na nema kuma na samu wannan baiwa daga ni inda lafi domin ni na ɗaukaka ta sashen roƙon allah hadi da yake yi da shekara talatin banda abin da nake illa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ita ce na kuma na imani da ita idan na roƙi allah bisa gare ta ina samun biyan bukata ga ni inda lafi ina kula da harkar iska Eh, iska sun kama mutum ina da hanyoyin da zambi in waci wannan al'amari kuma muna bi ta hanya alkur'ani mai tsarki domin akwai sirrukan da Allah hore waɗanda idan ka karanta su to ko iska ko bakin iska ko wani azzalumin iska babu da za a iya shiga jikinka don yawancin iskoki da aka samu su to mata ke jan su domin mace tana iya shiga cikin ɗaki babu kallon shi ke sa iskoki suna shiga cikin jikin mata to shi an matsalolin iskoki da ka shiga sannan wasu suna iya taya su hitsari bisa haƙo duk yana kawo iska wai na iya shi hitsari ga innuwa duk shi na kawo iska daban-daban ta hanyar ɗaukar iskoki na da dama akwai ƙazamman iskoki akwai kuma iskoki waɗanda ya kasance suko na Allah ne waɗanda an rafa ne saboda haka duk mai tsarki shi rafa ne ka zama da shi wanda ya kasance iska wanda bai da kyau to shi ƙazami ka zama da shi ta gehen kula da iskoki hakikani yana ba da taimako sosai ko mutane na samun nasara ta wannan hanya Allah ya sa ni girma na biyu kuma ta sashen kuma an kulle ka ko aima wani sihiri ko aima wani sammu ko aima wani kulli ko kana cikin wata damuwa da ka damu yadda Allah idan muka yi istihari muka roƙi Allah Allah zai bayyana mana duk za mu yi bincike bisa ga abin da dan adam kamar irin rawa, dan adam da abin da yake ciki da abin da ya shahe shi da abin da ya sa gaba nan za mu ɗauki mataki bisa ga hanyoyi waɗanda annabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da su misali duk wanda a cikin matsala ya roƙi Allah to Allah zai mishi sauki duk wanda kuma ya ba Allah Allah zai bashi kuma duk wanda ya bi Allah Allah zai taimake shi domin babu mai iya taimako in ba Allah ba ya aikin da na yi basuwa kamar idan ka samu matsala ta iska sun shiga ka akwai turaren da zan baka da yadda Allah waɗanda iskokin za su baka to akwai matsaloli kuma na sashen mutuwar jiki ko mutuwar jiki ko mutuwar sashen jiki ko fara layas ko wani abu da kan ma dai in dai ga jikinka na to akwai abin da zan baka da yadda Allah idan na baka shi zaka samu sauki a kai ni wanda ake basuwa na gayan haihuwa kuma hakika ne duk wanda na shi zai samu sauki don da yawa wasu sun haihu kuma wannan abin daga min inda lahiri ne daga Allah ne ku kira na da mallamai yan uwana abin nika ba su shawara a shin da harka ta ishtihadi sannan a bi hanyoyi da ubangiji ya da su sannan a ci gaba da roƙon Allah sannan a roƙon ma ƙasar ga tamu da a cikin wani yanayi da kuma cikin ƙunci, Allah ka bata zama lafiya kuma duk wani musulmi da a bisa ƙasar ga wanda bai da abin da ya ci Allah ka ba shi wanda kuma ka son ya yi wani abu bai da shi Allah shi kawo shi ina fatan malaman mu to Allah su ci gaba da addu'o'i su ne mafita abin da ka ban mamaki da mu jihar Sokoto idan an ka ce siyasa za a roƙi Allah sai haka kowa taro roƙon Allah wurin siyasa shi a babban abin da ka bani mamaki da mallamanmu na sokoto amma ga matsaloli ne ka damu dan adam amma ba a iya tahiya a roki Allah bisa gare su Allah shi kawo kasa sauki amma dan siyasa sai haka sun ɗauki sun tafi ana taimai addu'o'i ana taimai addu'o'i amma ga matsaloli sun wa kasa yawa babu wanda ka iya taya hakun da shi roki Allah shi kawo Najeriya sauki baki daya. mushe sa su ko mallamai Allah ba su da su. duk wanda ya bi Allah ya bi Annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi zai samu sauki sannan kowa bai iya mai wani abu Najeriya amma idan ka saki Allah to zaka za a sawara wanda haka jin tsoron don haka mu malamai ina musu gargadi malaman Najeriya gaba daya abinda an matsalolin da ka kawo mana matsaloli hakika ne an an ka ce mallami haka an baka wata jagoranci wata kujera wadda kowa bai da irin amma sai mun ka yadda harkar makaranta mun ha kaskantar da harkar makaranta ga kana almajiri ka ta ka ta babba kane mai fada to malamai su daraja harkar makaranta in ka daraja harkar makaranta Allah